وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فاتقوا الله عباد الله فأيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى وإنما خلقكم لحكمة بالغة وشرع لكم وشرع لكم الدين وستحاسبون عليه فاستعدوا للقاء ربكم سبحانه وتعالى واعدوا الجواب عما سيسألكم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائب والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن حقت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يعملون عباد الله أيها الناس إن لربكم عليكم حقا إن لربكم عليكم حقا وإن لأنفسكم عليكم حقا عباد الله وإن الحق عليكم حقا فاقوا كل ذي حق حقه حتى تخرجوا من الدنيا وقد غنمتم الدنيا والآخرة ولا تفرقوا في هذه الهبوط فتخسروا الدنيا والآخرة أيها الناس لقد ذكر الله سبحانه وتعالى حقوقه وحقوق عباده في كثير من آياته في كثير من آيات القرآن الكريم وإن من أجمل أجمل آيات في ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فاتقوا الله عباد الله إن أعظم الحقوق عليك هو حق الله سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك ورداك وسخر كل شيء لمنفعتك ومصالحك قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه عباد الله وما بكم من نعمة فمن الله وإن حقه عليك أيضا أن تعبده ولا تشركوا به شيئا بأن تقوم وترضى محبته وتعظيما له وطلبا لصوابه وخوفا من عقابه قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا عباد الله ولقد فرق كثير من الخلق بعبادة الله سبحانه وتعالى ومنهم من عبد الأوثان ومنهم من عبد الجار ومنهم من عبد المال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيس عبد الدينار كيس عبد الدرهم كيس عبد القميصة كيس عبد الخميرة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ربنا عليك توكلنا وإليك أنمنا وإليك المصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mu a wannan yini na 24 ga wannan wata jima'a sani shekara ta 1443 a wannan babban rana ranar juma'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana zunubanmu yan uwa masu girma mu kurshi Allah madaukakin sarki matukan tsoronsa mu sani cewa Allah madaukakin sarki bai halarci mu kawai haka don wasa ko don wani abubuwa makamancinsa ba bai bar mu haka ba sanda ya ji mana dokoki Allah ya halitta bayansa da wasu hikima wanda yake mai amfani Allah ya shar'anta mana cewa akwai shari'a cikakkiya ya mana haka ne ya zo ya jarrabe mu ya ga ya za mu yi an sanya mana addini kuma addini ta musulunci Allah ya ko annabin da ya fi kowane irin annabi domin a yi masa da'a a yi masa biyayya zaman zamanto an kyautata mu'amala da wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ɗan uwa masu girma mu sani cewa akwai haƙƙi da Allah madaukakin sarki ya ije a mu wanda dole mu nemo baya akwai hakkin mutum da mutum hakkin bawa da mahalittinsa ka da iyayenka ka da abokan mu'amalanka da sauransu saboda haka yan uwa a yi tattali a yi idabi na gamuwa da wannan rana kuma na gamuwa da Allah madaukakin sarki sannan kuma a kinta wani amsa za a bayar domin Allah zai tambaye mu ubangiji na faɗa Allah ya tabbatar cewa manzannai da ya turo su sai ya tambaye su sannan kuma wanda aka tura musu manzannin ma Allah ya ce zai tambaye su Allah subhanahu ta'ala zai labarta wa kowa irin abin da ya aiwatar wanda kana ganin ba mai ganin da kai aiwatar to Allah zai labarta maka ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ranar alkiyama mizani da za a ije a auna aikin al'umma aikin bayansa gaskiya ne a wannan lokaci duk wanda ma'auninsa sai daidai ta kai irin metidar gurgurin abin da ake bukata to Allah madaukakin sarki da kansa ya ce wa'annan su ne fa ulaika humul muflihuna su ne masu samun babban rabo amma wanda kuma ma'auninsa bata kai ba to wa'annan shela ake yi su ne fa ulaika alladhina khasiru anfusahum su ne wa'anda suka tabe suka yi hasarar rayuwarsu dalili kuwa bima kanu bi ayatina yadlimuna saboda sun kasance sun zalunci kawunan su sun yi wasa da lokacin su sun yi wasa da ayoyin Allah subhanahu ta'ala, ya ku yan uwa masu girma ubangiji subhanahu wataala yana da haƙƙi akan ku yana da haƙƙi akan mu a matsayin mu na bayi Allah madaukakin sarki yana da haƙƙi akan mu sannan ya ku yan uwa masu girma ku sani karan kawunan kuna da haƙƙi akan kawunan kawunan ku abinda aka yi je maka ka gyara rayuwar ka gyara haƙƙinka ne sai ka gyara don za a bincike ka sannan kuma sauran al'umma suna da haƙƙi a kanku da wannan dalili kowa ku ba shi irin haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a bayar kafin ku bar duniya ku zo lahira domin mai duniya an ije ne ku nemi lahiran ku da shi ka yi ganimanka a duniya ka kuma yi ganimanka a lahira amma fa sai ka ji Allah kar ka yi sakaci wannan hakki ya kuce balle ka zo ka yi hasara a lahira ya ku yan uwa masu girma Allah subhanahu ala ya tattaro waɗannan abubuwan ya tara shi a ƙarƙashin aya ɗaya aya cikin sautin nisa'i aya na talatin da shida Allah yake cewa wa abudullah ku bauta wa Allah kaga Allah yake a bauta masa babu bautar shaidan ke domin bautan shaidan hasara ne kuma za a sami mutane za su bauta wa shaidan din shi yasa Allah kuma zai tuhume ku Allah zai ce alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta abudu shaytan innahu lakum aduwwun mubin haka Allah zai fada wala kada aballa minkum jibillan kafira afalam ta taqilun Allah madaukakin sarki ce ya ku ƴaƴan Adam ban kulla yarjejeniya da ku cewa babu son zuciya ba bautan iblis ne bautan son rai zuciyar kariya ma kai wani abu ne kai kadai ne daidai kowa kuskure yake to daga lokacin kai ma ka fara shiga kofar ɗakin fata kowa ba zai daidai sai kai daya kowa mutumin banza ne sai kai daya kowa batacce sai kai ne shi kowa ba iya ba sai kai komai ba daidai bane sai kai ne kadai ka iya gane kanka to shedan ya fara maka zage kenan to wannan shedan kenan ko jin isan in ba kai ba masha Allah kowa banza ne kowa za ka mishi kallon ne da sauransu to wannan kofa ce da shi ɗan ya bude kuma ka fada Allah ne ke bance karka bauta ba domin ai ibada shine mai kamar yadda babban malami ke fara ibada suna ne kamar wuya ismun jami'un li jami'i ma yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batira abinda Allah ya yarda bauta masa sunan shi ibada duk abinda Allah ya yarda haka ka abin za ka samu lada a ciki Allah ya yarda da shi motsin fanka da abin da za ka furta to kaga in ka sarrafa shi ba don Allah ba to kaga ce dan ke na kake bautansa to ya kamata ya zamanto an shiga yi jama'a ubangiji subhanahu wata'ala in ce ku bauta wa Allah shi kadai wala tushriku bihi shari'a. kar yi shirka da Allah wa bil walidaini ihsanan haki ma iyaye suna da haki akan ka ka kyautata musu matukan kyautatawa abokan zumunta marayu miskinai talakawa ke makota dangi na kusa da na nisa duk Allah subhanahu ta'ala yake ka kyauta musu da matafiyin da ba bai da komin dukiyar sai karye masa hanya tallafa masa da abin da yake karkashin kulanka wa malakat aibariku da abin da Allah ya ce na karkashin ka domin me inna Allah la yuhibbu man kana muftalan fakhur Allah baya san mutumin da yake jingisa yana jin shi wani wani ne ɗan uwa masu girma mafi girman haƙƙi da yake kanka wurin Allah subhanahu ta'ala Allah da ya daidaita ka ya ba ka arziki ya shayar da kai ya nuna maka eh, ido ka yana gani ba tare da ka makance ba kana iya jin abu ka fahimce shi kana iya cin abinci ka ji daɗi Allah ya hore maka wannan ya maka wannan gatan ka san cewa ba abin da kai kuma za ka sai ka bauta maka shi ka domin duk wani ni'ima da zaka samu daga wurin Allah ne baka da wani hurumi baka da wani isa da zaka ce yau kai wani wani ne ka zama karuna kenan da ka fara jin wannan isan sai Allah ya watsar da kai yan uwa masu girma mu sani cewa Allah subhanahu ta'ala ya halitta mu da manufa manufan tsantsa shine bauta hakkin mu ne wanda Allah ya daura ka bauta wa Allah kar ka yi shirka da shi kar ka gabatar da komin a gaban Allah subhanahu ta'ala da yardansa da kaunansa da girmama Allah din da neman lanarsa kar ka gabatar da shi a kan kowa ka san Allah ne mai bayarwa kuma shi yake hanawa duk wani abin da dukiyarka iyalanka wani menene ka san cewa wani abu ne kawai da aka baka dan kawai ka kara samu azama ka bauta wa Allah subhanahu ta'ala ubangiji ke ce dukiya yaya ado ne kawai na duniya amma abin da yake mai kyau bin Allah biyayya ga ne Muhammad kiyaye haƙƙin mutuncin manzon Allah daraja yan uwanka daraja al'umma wannan su ne abin da yake mai kyau a gaban Allah subhanahu ta'ala shi ne kuma abin da Allah subhanahu ta'ala zai baka lada a kai amma abin ta kai ce da yawan al'umma da yawan mutane sun kama bautan son rai akwai masu wanda suka watsar da bautan Allah akwai masu bautan gumaka akwai masu bautan matsayi girma akwai masu bautan kuɗi wani babba zai zo wuri in lokacin sallah ya wani ba zai tashi ba saboda wani shugaba zai zo wuri wannan shi wani girma ne sallah ma zai hada ta in da za daga safe har zuwa dare ba zai sallah ba yana bautan ofis saboda matsayin shi ke kallo ba wani zarura a wurin karya ne ba wani zarura wallahi ba abin da za ka gabatar na bautan da Allah subhanahu wa ta'ala idan kana mutuwa a wurin musulmai za ka ce ku zo da Allah ku mishi ku zo ku za shi a kai shirari to ka watsa da Allah kuma zai zama da shi kana shiga zaga abin za a fara tambayan ka marra ko waye ubangiji ka me kake faɗa dangane da wannan mutumin da aka turo muku ne Muhammad ke ya ga ce mishi aikin ofis ka kyara ne mutuwa kaga ganin sallah to wannan yaudaran kai kake duk abin da kake ana ce Allahu akbar Allahu akbar wallahi kai ne don ba wanda yake girma sama da Allah wallahi babu wannan mutumin babu shi ba wanda matsayin shi kai daraja annabi Muhammad kai ba wanda matsayin shi kai sayyidina Abubakar ba wanda matsayin shi kai Umar wallahi karkai wasa da rayuwa ko da wata kwana ka baka a duniya kwana nawa ka baka a duniya kawai kana kallo abubuwa na tafiya kwana daya biyu ka gama kenan sai ka da ka fara ka fara da ran sani yan uwa mu kulla alaka mai kyau da Allah subhanahu wa ta'ala mu kulla alaka mai kyau da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace Allah ya yafe mana qumu ila salatikum yarhamukumullah